Sama'ila ta biyu Sura goma sha biyu Natan ya tsawata wa Dauda Ubangiji ya aiki Natan wurin Dauda, da ya tafi wajensa, sai ya ce, An yi waɗansu mutum biyu a wani gari, ɗaya mai arziki, ɗaya kuma matalauci, mai arzikin yana da babban garken tumaki da kuma shanu, amma matalauci ba shi da komai, sai ’yar tunkiyar da ya sayo, ya yi kiwonta, ta kuwa yi girma tare da shi da yaransa, takan ci tare da shi ta sha ruwa a kwaf nasa, har ma ta kwanta a ƙirjinsa, ta ma zama kamar ’ya a gare shi, to, sai ga wani baƙo ya zo wurin mai arzikin nan, amma mai arzikin ya ƙi ya kama tunkiyarsa ko saniyarsa ya yanka don ya shirya wa baƙon da ya zo abinci, a maimako sai ya je ya kama ’yar tunkiyan nan ta matalaucin, ya yanka, ya shirya wa mutumin da ya zo masa. Dawuda ya fusata ƙwarai da mutumin, ya ce wa Natan, Muddin Ubangiji yana a raye, mutumin da ya yi wannan ya cancanci ya mutu, dole ya biya diyyar tunkiyan nan sau huɗu, domin ya aikata haka ba tausayi. Sai Natan ya ce wa Dawuda, Kai ne mutumin, ga abin da Ubangiji Allah ya ce, Na naɗa ka sarki bisa Isra'ila, na kuma cece ka daga hannun Shawulu, na baka gidan mai gidanka. da matan maigidanka duka, na ba ka gidan Isra'ila da Yahuda, da a ce dukan waɗannan sun kāsa maka, ai, da na ƙara maka, me ya sa ka rena maganar Ubangiji ta wurin yin mugunta haka idonsa? Ka kashe Uriya mutumin Hitti da takobi, ka kuma ɗauki matarsa ta zama matarka, ka kashe shi da takobin Amanawa? Tofa. takobi ba zai taɓa rabu da gidanka ba, domin ka rena ni. ka kuma ƙwace matar Uriya mutumin Hitti ta zama matarka, ga abin da Ubangiji yana cewa, Daga cikin iyalinka zan kawo masifa a kanka, a idonka zan ɗauki matanka in ba wani da yake kusa da kai, zai kuwa kwana da su a rana tsaka, ka aikata wannan a ɓoye, amma zan aikata wannan da rana tsaka a gaban dukan Isra'ila. Sai Dauda ya ce wa Natan, Na yi wa Ubangiji zunubi. Natan ya ce, Ubangiji ya yafe maka zunubin, ba za ka mutu ba, amma saboda ka yi haka, ka sa abokan gaba suka rena Ubangiji, yaron da aka haifa maka zai mutu. Bayan Natan ya tafi gida, sai Ubangiji ya bugi yaron da matar Uriya ta haifa wa Dauda, ya kuwa kamu da ciwo. Dauda ya roƙi Allah saboda yaron, ya yi azumi, ya kuma shiga gidansa, ya kwana kwance a ƙasa. Dattawan iyalinsa suka tsaya kusa da shi don su ɗaga shi daga ƙasa, amma ya ƙi, bai kuwa ci wani abu tare da su ba. A rana ta bakwai sai yaron ya rasu, barorin Dauda suka ji tsoro su gaya masa cewa yaron ya mutu, gama sun yi tunanin cewa, yayin da yaron yake da rai, mun yi magana da Dauda bai ji mu ba, yaya za mu gaya masa yaron ya mutu? Ai, zai yi wa kansa ɓarna. Dauda ya gane bayinsa suna wa juna raɗan wani abu, sai ya gane yaron ya mutu, sai ya ce, Yaron ya rasu ko? Suka ce, I, ya rasu. Sa'an nan Dauda ya tashi daga ƙasa, bayan ya yi wanka, ya shafa mai, ya kuma canza rigarinsa. Sa'an nan ya shiga gidan Ubangiji, ya sujada, sai ya tafi gidansa, ya nemi a ba shi abinci, aka ba shi, ya kuwa ci. Barorinsa suka ce masa, Me ya sa kake yin haka? Yayin da yaron yake da rai, ka yi azumi, ka kuma yi kuka, amma yanzu da yaron ya mutu, ka tashi, ka kuma ci abinci. Ya ce musu, Yayinda yaron yake da rai, na yi azumi, na kuma yi kuka, na yi tunani na ce, Wa ya sani, ko Ubangiji zai yi mana alheri ya bar yaron ya rayu? Amma yanzu da ya mutu, me zai sa in yi azumi? Zan iya dawo da shi ne? Ni zan je wajensa, ba shi zai dawo wurina ba. Sai Dauda ya yi wa matarsa Batsheba ta'aziyya, ya kuma tafi wurinta ya kwana da ita, ta kuma haifi ɗa, suka ba shi suna Solomon, Ubangiji ya ƙaunace shi, kuma saboda Ubangiji ya ƙaunace shi, sai ya aika da saƙo ta wurin annabi Natan, ya ba shi suna Yedidiya, ana cikin haka sai Yowab ya yi yaƙi da Rabba na amanawa, ya kuma ƙwace babban birnin, sa'an nan ya aika manzannin wurin Dauda. yana cewa, Na yaƙi Rabba, na kuma ƙwace hanyar samun ruwanta, yanzu fa, ka tattara sauran rundunoni, ka fāɗa wa birnin ka ci shi, in ba haka ba, zan karɓe birnin a kuma kira shi da sunana. Saboda haka, Dawuda ya tattara sauran rundunar sojoji suka tafi Rabba, suka fāɗa masa, suka kuma ci shi, ya ɗauke rawanin daga kan sarkinsu, nauyinsa ya kai talenti na zinariya, an kuma yi masa ado da duwatsu masu daraja, aka aza shi a kan Dawuda, ya kuma kwashe ganima mai yawa daga garin, ya fito da mutanen da suke a can, ya sa su yi aiki da zarto, da diga, da kuma gatari, ya kuma sa su bugun bulo, haka yi wa dukkan garuruwan amanawa, sa'an nan Dauda da dukkan sojoji suka koma Urushalima.